الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الله ولكم في سركي جنا غيام النبي صلى الله عليه وسلم يتنبي وإن مشركين كافرين ما سكريتا منزنش النبي صلى الله عليه وسلم masu ƙaryata alkur'ani masu ƙaryata cewa akwai Allah da ya kamata a bautata masa yake gaya musu ƙul ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mushrikai masu ƙaryata a ra'aitun ku bani labari in kana idan shi wannan alkur'ani ya kasance min indillahi daga wurin Allah wa kafartum bihi ko kuma kuka kafurce ma wannan alkur'ani da ya zo daga Allah madaukakin sarki mai kuke tunani Allah maɗaukakin sarki zai yi da ku in kun ƙaryata alkur'anin nan da na zo da shi wanda shi Allah ya saukar da shi kuma na isar muku da shi kuka ƙaryata shi kuka kafurce masa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi kuma ga wani mai shaida ya shaida daga bani isra'ila ala mithlihi akan kwatankucin alkur'ani wato ya shaida akan cewa alkur'anin nan gaskiya ne waɗanda suka shaida su ne littattafan da suka gabata kafin zuwan alkur'ani shine attaura na annabi musa alaihissalam su yi bushara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithli akan kutungucin alkur'ani ko kuma wa shahida shahidin dinnan min bani isra'ila wani mutum daga banu isra'ila wanda ya karanta a taura ya gane akwai bisharar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan a injila akwai bisharar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaida akan zuwansa fa'amana sai yayi imani wastakbartum ko kuma kuka yi girman kai to idan kuka yaka ku sani inna allaha lallai allah la yahdi alqawma adh-dhalimin bai shiratar da mutane waɗanda suke azzalumai wannan aya kamar yadda malamai masu tafsiri suke cewa ta sauka ne akan abdullahi bin salam domin shi ne wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda masarubu yake faɗi fa'amana haza shahidu bi nabihi shi wannan wanda ya shaida sai ya imani da annabinsa wa kitabihi yayi imani da littafin Allah wa kafartum antum bi nabiyikum ko kuma quraisha wanda aka aiko ma wannan annabin sai kuka ƙaryata annabinku wa kitabikum kuka ƙaryata littafinku inna allaha to tunda kun ƙaryata annabi kun ƙaryata littafi kun zama azzalumai shi kuma Allah la yahdi alqawma adh baya wato shiratar da mutane azzalumai domin kamar yadda malamai suke faɗi Allah maɗaukaki sarki yakan mu'amalanci mutum ne a yadda mutum ya ƙudurta a zuciyarsa shi yasa Allah yake faɗi a hadisin ƙudusi ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake na. idan kana zaton Allah maɗaukakin sarki kana akwai shi zai shiryatar da kai kai imani da shi sosai ya ƙara maka shirya ya nuna maka hanya ta daidai kamar yadda Allah yake faɗi wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al-muhsinin lalle waɗanda suka yi kokari suka jihadi suka yi kokari wajen bauta ba Allah maɗaukakin sarki kowane irin aiki suka yi kokari akan za su yi daidai abin da Allah maɗaukakin sarki ce a yi gwargwadon ikonsu to Allah sai ya taimake su sai su yi wannan aiki amma idan mutum a zuciyarsa dama ba zai yi imani ba to Allah sai ya ƙara karkatar da shi shi yasa nan Allah baya shirtar da azzalumai waɗanda manufansu dama su ƙaryata annabi su karyata ƙur'ani su karyata shi Allah Ya sa Allah a wani wuri shi falamma zagu azagallahu qulubahum a lokacin da suka karkashe sai Allah karkatar da zukatansu shi sa kullum mutum ya zama akwai fata na gari tare da shi Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira attafa'ul tafaul ko suna za ka sa ma ɗanka ka zaɓi suna mai kyau ka sa masa to wannan in suna mai kyau ne wannan kyawun da zai bi shi kada ka zaɓi mummunan suna ka sama ɗanka mummunan sunan zai bi shi kada ka dinga makanka mummunan fata ka yi makanka fata na gari shi yasa ko da waninka kada ka masa mummunan addu'a ka yi masa addu'a mai kyau domin akwai mala'ika shi aikinsa kawai ka yi ma wani mummunan addu'a ko addu'a mai kyau ce amin ar karɓa kai ma kana da kushin abin da ka roƙa masa to saboda haka a lokacin da Allah ya kalli zukatan bayi ya ga bayin nan suna so su bauta ma Allah suna so su yi imani da shi suna so su bi littafinsa so sai shiryatar da su domin da suka yi imani fa humullahu imanin sai Allah ya ƙara musu imani haka Allah madauki sarki ke kullum fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا akwai cuta a zukatansu sai Allah ya kara musu cuta to tunda Allah nan ba dama su ba mutane bane da suke da shirin za su shiryu to Allah kuma bai shiratar da mutane waɗanda suke wato azzalumai kamar yadda muka faɗa nan wa hadha shahidu kamar yadda ibnu kasir ke faɗi nan ismu jinsin wato is suna ne na jinsi ba ana nufin mutum mu'ayyan ba wato mutum wanda yake sananne sai dai ya ummu abdullahi bin salam ya haɗe da abdullahi bin salam ɗin wa gairu da waninsa fa inna hadhihi al me yasa ibn kasir ce ba ana nufin abdullahi bin salam kai tsaye ba ce wannan aya nazarat qabla islami abdullahi bin salam wannan ayan ta sauka kafin musuluntan abdullahi dan salam domin shi ita suran makkiya ce shi kuma abdullahi bin salam ya musulunta ne a madina to idan aka ce ayan ta sauka a kansa shi ake nufi to ga haka ibnu kasir na gani kaman abun bai ba aya ta sauka a madina a makka shi kuma ya musulunta a madina fa inna hadhihi al-aya kaman yadda ya fara amma akwai malamai da suke gani a ayan nan tana nufin ta sauka ne akan abdullahi bin salam me dalilin su sun ce imamul buhari ya ruwaito a cikin kitabul manaqib imam muslim ya ruwaito a cikin kitabu fada'il cewa daga abdullahi daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu cewa bai taba gani mutumin da aka masa bushara da aljanna yana tafiya a bayan ƙasa ba sai abdullahi bin salam ce a kansa ne wannan ayan ta sauka wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi akan wannan imamu shaukani ya rinjayar da cewa ayan nan ta sauka ne tana nufin abdullahi bin salam ce suran makkiya ce sai waɗannan ayoyi su ne madaniya kenan wannan ya nuna ayan tana nufin abdullahi bin salam shine wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi domin shine wanda yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya gane annabi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi ya gane shine fiye da yadda ya san ɗansa sa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa ya haka ce saboda alamun da na karanta a cikin littafinmu ya nuna mun kai babu wani bambanci ce na tabbata abinda littafinmu ya faɗa gaskiya ne kai manzon Allah ne amma ɗana ba zan iya sanin abinda matana ta aikata a bayana ba kenan ya fi gane shi ne Allah yake faɗi waɗanda aka ba su littafi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum suna gane annabi sallallahu alaihi sallama, ko suna sanin ci annabi manzon Allah ne kamar yadda suka san ƴaƴansu sai ce shi kan yadda ya gano annabi annabi ne annabin Allah ne ya fi yadda ya san ɗansa ɗansa ne kamar Abdullahi bin Salam din kenan ayan nan ta sauka a kansa kenan wannan ayan ita madaniya ce ba makkiya ba domin akan samu sura a ce madaniya a ce sosai aya ta gaza ta kaza ita ce makkiya ko kuma sura makkiya sai dai ayoyi kaza da kaza su ne madaniya shi ne abinda imam wato ashaukani ya rinjayar kuma shine ne wanda riwayoyi daga buhari da musulun suka tabbatar kamar yadda ya zo a cikin sahihul buhari din domin ga riwaya wanda imam malik bin ansad بن أبي وقاص قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت, نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله بهاري لمسلم سكرت وانا حديثي cewa a kansa ne a kan wannan ne abdullahi bin abbas shi ma maganansa kenan shi ne maganan mujahid shi ne maganan dhahab shi ne mazhaban qatada da ikrama da yusuf bin abdullahi bin salam da hilal bin yusuf da suddi da sauri da malik dan anas imam darul hijira kenan da kuma ibn zaid dukkansu sun ce a winda wannan ayan tana nufin ta sauka ne akan abdullahi bin salam shine wa shahida shahidu min mithlihi ala bani isra'ila Ah, wa idha yutla kaman ayan nan tana abin nan ta yi daidai da aya wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaq min rabbina inna kunna min qablihi muslimin a suratul qasas allazina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi mu'minun ko hum bihi yu'minun wanda muka ba su littafi kafin zuwan annabi su suna imani da wannan manzo sallallahu alaihi wasallama kenan ayan nan tana nufin abdullahi bin salam وقال الذين كفروا lallai waɗanda suka kafirta suna gaya ma lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani lauka na khairan ma baƙuna ilaihi da wannan alqur'ani da annabi ya zo da shi ko wannan addinin da annabi ya zo mana da shi da alkhairi ne da ma baƙuna bihi da basu riga mu ba kenan su suna zaton cewa Allah maɗaukin sarki ya ba mutum duniya ko mulki shi ya sa shi ke nuna Allah maɗaukin sarki yana son shi to idan zai fahimtar da shi abinda zai kai shi ga aljanna ko kuma idan zai saukar da wani abu wannan abun nan shine alkhairin duniya da lahira na rayuwa to ya kamata wannan da aka ba duniya ko mulki a zaɓe shi a bashi wannan abu sai Allah ya nuna kuma ba haka bane shine fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا mutum dama haka ɗabi'arsa yake idan Allah ya girmama shi ya bashi dukiya ya ni'imta shi ko mulki sai shi rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni idan Allah maɗaukin sarki ya kuntata rayuwarsa ma'ana ya bacci a matsayinsa na talaka bai da komi sai shi rabbi ahanan sai Allah ya nuna kalla balla tukrimun alfin sai Allah ya nuna wato a dukiya ko mulki ba shi ke nuna soyayyan Allah ga dan adam ba a'a mutum ya zama musulmi mumini mai aiki akan abinda Allah yake so shi ke nuni cewa Allah yana so wannan bawa ba wai ya bashi duniya ba to nan abin suke faɗi ce wannan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da alhairi ne shi wanda zai sa mutum ya samu aljanna ta har abada ya tsirata daga wuta ce to da ma sabaquna ilaihi da wayannan mutanen talakawa irin su wato Bilal da Ammar da suhai da Khabbab da basu riga mu wannan addini ba damu ne a gaba gaba su a ganin su kenan qalu shi ne suke faɗi nan ga mu'minai da waɗanda suka yi imani da alqur'ani da wannan alqur'ani alkhairi ne da waɗannan mutane ba su riga mu ba to Allah madaukakin sarki sai nuna ba haka bane da waɗannan mutanen da wannan suka kai kama da su da kuma wayanda suke wato masu rauni da bayi maza da mata da ba su ya kamata su yi imani da wannan addini ba da ba su ya kamata su yi bi annabi ba damu ne in ji su wai da alkhairi ne a faɗinsu wannan ba komi ba ne illa da su suke ƙudurtawa cewa idan Allah ya ba mutum matsayi ko ya ba shi dukiya su a wurinsu kaman Allah yana so wannan mutum ne ya zaɓe shi a tsakanin mutane alhali ba haka ba ne a wannan tunanin su galat ne wato su yi mummunan kuskuren fahimta kuma sun yi mummunan zato ga shi Allah maɗaukakin sarki a kamar yadda suka faɗa a wani wuri wa kazalika fatanna hun bi ba'dhin li ƙulu a haula imanna Allah alaihim min a suratul an'am ce wannan fitina ce da Allah yake jefawa cikin zukata na bayi idan suka dubi masu bin annabawa kamar yadda suka gaya ma annabi nuhu ba mu gama mai masu binsa ba illa a raziluna sai kaskantattunmu to duka wannan allah waɗauki sarki yana ƙara nuni zaɓe daga wurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi duniya da ta kai matsayin fiffikin soro a wurin Allah da daraja ce to da wanda bai yi imani da Allah ba da ba a bashi ko da kurɓa guda ɗaya na ruwa ba kenan wannan duniya Allah yana iya ba ta wanda yake so da wanda baya so shi yasa ya ba fir'auna mulki ya ba karuna dukiya kuma ya bar annabi musa a haka a matsayinsa ya ba shi annabci kenan mulki da dukiya ba su ne zaɓin bawa ga Allah ba ba nan ba ke nuni Allah yana son wannan bawa ya zaɓe shi ba a'a Allah ya zaɓi annabi Musa ga Fir'auna yana mulkinsa wanda duniyan wannan lokacin a hannunsa yake sai ya zaɓi annabi musa shi yasa allah ya kira su almustaba'afuna allah zai gadar da waɗanda ake raunana su masu rauni a bayan ƙasa su ne banu isra'ila kuma haka ɗin allah maɗauki sarki ya yi ya gadar masu da ƙasar fir'auna da yake tinƙaho da wannan ƙasar saboda ya bi allah ya dogara da allah maɗaukacin sarki to wannan suna faɗi ne domin suna mamaki ya za a yi a ce waɗannan mutane su shiryu akan abin da yake alkhairi koma bayanmu sai suka ce lauka na khairan masu baguna ilai su kuma ahalis sunna wal jama'a suna faɗi ga duk wani abu wani aiki ko wata magana wanda lam yathbut anis sahaba wanda sahabbai ba su yi ba su ce huwa tun su ce wannan aiki ya zama bidi'a domin me li'annahu law kana khairan suka ce ilai da a ce wannan aikin da mai aiki yake yi ko maganan nan da yake faɗi da yake cewa faɗin haka ibada ne zai samu lada misali kamar salatul fati ko yin mauludi ko wasu abubuwa wasu kurafat ko kuma a ce wannan waliyi duk wanda ya ganshi shikenan ya zama dan aljanna har da zaben ranar ma wai wanda ya ganshi a ranar litinin gashi yana zaune wai yana wage baki shi wanda ya ganshi wai ko ko da bai imani da Allah ba kenan zai iya shiga aljanna kenan idan ya zama a haka to kenan ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam daraja domin saboda abu jahal ai ya ga annabi abu lahab ya ga annabi manya-manyan kafurai na zamani annabi sun ganshi da ba su yi imani da shi ba Allah bai za su aljanna ba to ta yaya wani mutum zai wautar da hankulan mutane a ce wai duk wanda ya ga waliyi jikan wani wai in ya Ko wani shi ya zama dan aljanna shi kuma yana zaune yana wage baki wannan dan fowan nai ne na addini kawai ba wai malanta yake yi ba har wai maimakon ka kashe kuɗin ka dubu ɗari biyar ka tafi har morocco ka je ganinsa to gashi yau ya zo har najeriya a gabanka kenan kudin ka kenan maimakon ka kashe su yanzu shi za ka ba sa a aljihu domin masu ko wannan addini ne irin wa'annan wanda zai ce maka in an gawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa a jiya ya tara iyalansa lokacin da aya ta sauka wa an zira ashira ta inda mutum yana da tunani daga wannan ayan ma zai iya gane cewa kusantan kusantaka da wani mai daraja ko da annabi ne bai sa mutu ya shiga aljanna sai ya yi imani shi sa aka ce ma annabi ya yi ma makusantansa gargaɗi ya tattara su gaba ɗaya yace ku tsame kanku daga wuta fa ku sani ba zan iya wadatar muku da komi ba a gaban Allah bi ma'ana ba zan kare Allah ya muku azaba ba idan har ba ku bauta masa ba ce kada ku yadda mutane su zo da ibada a gaban Allah ko kuma ku zo mun wai ko dangin annabi ne ya ce wannan ba zai kai mutum ko ina ba sai aka samu hadisi da ya zo wanda imam musulmi ya ruwaito shi mun karanta shi a baya cewa duk wanda aikinsa ya mai da shi baya to ya sani dangantakansa da wani fa bai kai shi gaba a wurin Allah maɗaukin sarki kai dan annabi ne misali ko jikan annabi ko baban annabi ko kanin annabi idan ba ka yi aiki irin na annabi ba to ba zai saka ka kasance tare da annabi a ranar alkiyama abinda ake nufi kenan to idan mutumin da yake kusa da annabi bai yi haka ba irin su misali baban annabi ibrahim irin su baffan annabi sallallahu alaihi wasallama irin su mutanen da suke dangin annabi bai sa su su shiga aljanna ba domin me saboda ba su yi aikin da zai sa su aljanna ba to ina wani kato da zai zo ya zauna kawai ya dinga fu wannan yana karban kuɗin mutane wai duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna ganin sa kawai ba tare da ce ka yi sallah ba ko maganan azumi ko zakka ko kada ka shirka ko kada ka yi kawai ka kalli wani wannan mai da hankali, wato wautar da hankulan mutane da mai da mutane ma sun ma manta da addinin da Allah ya aiko da annabawa Allah madaukin sarki ya tsare mu kenan abun da suke faɗi anan, ba haka yake ba su ahli sunna suke cewa duk wani aikin da mutum zai aikata ko wani magana da mutum zai faɗa a matsayin ta na ibada to inda wannan maganan alkhairi ne to da sahabbai sabaquna ilaihi da sun riga musu yi wannan magana ko da sun riga musu yi wannan aikin tunda ba su yi aikin nan ba to na aikin ba alkhairi bane domin su ne khairul quruni mafifitan wato al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama domin ba su bar wata ɗabi'a ba ko wani aiki aikin nan da ke zama alkhairi face sun yi gaggawa sun aikata wannan aiki wa izlam ya haci dubihi idan waɗannan kafiran ba su shiryu da wannan alƙura'ani ba to fa sai na me za su faɗa domin su karkatar da wautar da hankulan mutane zai ce haza ifkun ƙadimun wannan kawai wani ƙarya ne wanda aka samo daga mutanen baya bi ma'ana da daddin ƙarya ne wanda an shirya shi tun mutanen baya aka samo shi wato ƙarya ne wanda ma'thurun anin nasi al aqadamina wanda aka samo daga mutane wanda suke magabata daga nan sai su karyata alkur'ani da wannan wato maganganun nasu wannan ba komi ba ne face girman kai da kuma jiji da kai kamar yadda annabi ya faɗa hadisin imam muslim girman kai ba komi ba ne illa batarul haƙƙi wa gamtun nan me girman kai shi ne ƙin gaskiya da kuma raina mutane to kaga su suna nufin kenan tun da su hankalinsu bai ganar masu cewa addini nan shi ne gaskiya ba to ba alhairi bane tun tunda mutanen da suke gani sun raina su suka fara gane shi Allah maɗaukin sarki ya datar da mu wa min ƙablihi kafin zuwan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kafin zuwan alkur'ani akwai kitabu musa akwai littafin annabi musa wa huwa taurar shine taurata at-taura at wannan imaman wato abin koyi ne abin da ke kira imam mutum ya zama abin koyi sai ya zama imam ko kuma ya zama uduwa to shi abin koyi ne wa rahamatan kuma rahama ne wa hadha kitabun shi kuma wannan alqur'anin da ke gaban wanda na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar zuwa ga annabi musaddiqul lima qablahu min alkutubi. yana gaskata duk littattafan da suka zo kafin sa yana gaskata zabura domin ya kawo mana sunansa yana gaskata attaura da kuma injila lisanan arabiyyan shi an saukar da shi ne da harshe na larabci me yasa aka saukar da shi liyun allazina zalamu domin ya ma a yi ma waɗanda suka zalunta waɗanda suka ƙi imani da Allah kafirai kenan a musu gargaɗi cewa fa akwai azaba na jiransu idan har ba su yi imani da Allah maɗaukin sarki ba wa bushura kuma wannan alƙur'ani bushara ne lil muhsinina ga waɗanda suka kyautata aiki suka yi imani da manzo suka yi imani da attaura da injila suka yi imani da Allah kuma suka gaskata wannan alkurani to bushara ne a lahira za su shiga aljanna wannan a ƙarshen inda za mu tsaya kenan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله منا رؤونك ka kare mu daga wannan bala'i da ake ciki Allah madaukakin sarki ka kare mu da iyalanmu gaba ɗaya, Allah ka ji kan iyayenmu ya Allah madaukakin sarki wannan wannan ah, mutumin da yake ɗaukan nauyin wannan shiri Allah madaukakin sarki ka ji kansa ka gafarta masa Allah ka dauka ka darajarsa Allah ka haɓaka dukiyansa Allah ka ji karar ka ji kan iyayensa ka yi ma iyayensa albarka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk